ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar alhamis wanda ya dace da biyu ga watan ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha takwas ga wata na biyu shekara ta 2026 bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi namu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zanko plaza foundation wanda yake unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsani da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan uwan suna biye da mu muna cikin tafsirin aya ta 29 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul salih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 بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب الله تعالى يتي هذا أضاؤنا wannan magana yana wajaha ta ne zuwa ga annabi Sulaiman alaihi salam bayan Allah ya gama lissafa mana irin ni'imomin da yayi masa da irin gagarin mulkin da ya bashi wanda babu wani wanda ya taba samun mulki irinsa babu kuma wanda zai kara samun fatankwacin wannan mulki din shi sai ubangiji mai girma ɗauka ya ce ha za a ba'una wannan kyauta ce irin tamu wato tamu ba irin tasu ba ce kyautar allah daban take da ta kowa shi sa sai ya girmama kyautar ya ce ha za a ba'una wannan kyauta ce irin tamu in ji allah wannan yake nuna maka girman kyautar da darajarta domin duk abin da Allah ya danganta shi zuwa gare shi ya ce nasa ne to lallai wannan abin yana da girma yana da daraja sai Allah ta'ala ya ce da annabi Sulaiman fam nun ka ba wa wanda ka ga dama kyauta au amtik ko ka rike bi ghairi hisab ba tare da hisabi ba a nan wajen lafazin bi ghairi hisab malamai suka yi masa ɗaya daga cikin fassarori guda biyu farkara ta farko suka ce abinda ake nufi da bi ghairi hisab mana duk abinda annabi Sulaiman alaihi salam ya bayar to babu lissafi a kansa ba za a je lahira a ce dan ya ba wani ya hana wani ya sauya haƙƙin wanda ya hana ba ba zai a ce za a yi masa hisabi Allah ne ya ba shi dama ya danka ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama duk abin da ya ba za a yi masa hisabi ba haka wasu daga cikin malamai suka fassara wasu kuma daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da bighairi hisab wato ka ɗauka ka bayar ba tare da kalin safa ba kan kai karamar kyauta in ka tashi a matsayin ka ne mai mulki za ka yi kyauta a cikin dukiyar da Allah ya baka to ka danka ka bayar ba sai ka lissafa ba in ka ji ana lissafa wato yan karamar kyauta ce amma babban eh, kyauta sai dai ai babban dimbuje sai a dumbuza a miƙa mun gane wannan haka wasu daga cin malamai suka ce a gaba Allah ta'ala ya ce wa inna lahu indana kuma lallai shi yana da matsayi a wajenmu shi wa shi wanda ake magana a kansa wato annabi Sulaiman Allah ta'ala ya ce wa inna lahu indana la zulfa lallai shi din yana da babban matsayi a wajenmu shine kusanci wato yana daga cikin manyan bayin Allah makusantan Allah wa husna ma'ab sannan kuma yana da kyakkyawar makoma wannan aya ta ishi annabi Sulaiman alaihi salam kariya daga abin da Yahudawa suke jefansa da shi cewa ba annabin Allah bane daga cikin miyagun aqidin Yahudawa akan annabi Sulaiman alaihi salam suna cewa ai ba annabi bane ba wani sarki ne matsafi aka yi shi a tarihi saboda ya yi abubuwan da ba taba ganin wani annabi ya yi ba ba su ɗauki abubuwan da ya a matsayin mu'ujiza ba sai suka kira shi da suna matsafi to shi ne allah ta'ala yake saukar da irin waɗannan ayoyin yake nuna cewar waɗanda suke yaɗa wannan gandar kawai shaidanu ne a cikin mutane amma masu imani sun san cewa annabi sulaiman annabin allah ne kuma sarki ne mai mulki da ya yi mulki da adalci da mu'ujiza abin da yi ba tsafi bane ba dabo bane kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ayoyin da ke cikin suratul wata wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman suka ringa bin su yahudawa irin abin da shaydanu suke yadawa kan mulkin annabi sulaiman su ce ba annabi bane ba su ce ai matsafi ne da abubuwan da yake yi tsafi ne Allah ya kore wannan gabarin sai ce wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa a nan wajen Allah ya bada labari cewa shedanu suna yada wa akan mulki annabi Sulaiman da tsafi yayi shi to tsafi kafirci ne shi yasa da Allah ya tashi ma korewa bai ce wa ma sahara Sulaiman ba sai ce wa ma kafara Sulaiman ayin Sulaiman bai yi kafirci ba tunda shi tsafi ba ko masa shine kafirci walakin da shayatin kafaru wannan aya da take gaban mu ta nuna cewa lallai annabi Sulaiman yana da kusanci a wajen ubangiji ta'ala tun da gashi ya ce wa inna lahu indana da zulfa lallai shi yana da babban kusanci a wajenmu wa husna ma'ab kuma yana da kyakkyawar makoma a duniya makusancin Allah ne yayi aikin da ya samu kusanci da Allah a lahira kuma yana da kyakkyawar makoma ita ce aljanna Allah ta ka sanya mu a ciki daga nan sai ayoyi na gaba واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنسب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عند ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. لكن الله تعالى سيأتي قبل بعد بعد وأنا النبي شين النبي أيوب عليه السلام. yana mai ƙara haƙurtar da annabi sallallahu alaihi wasallama da koyar da shi gwagwarmayar rayuwa da haƙuri akan duk abin da aka tsinci kai a cikin rayuwa cewa mai wucewa ne kuma aka yi haƙuri aka yi imani lallai za a samu kyakkyawan sakamako a nan a nan allah ta'ala ya ba da labarin annabi ayyub alaihi salam wanda wata jarrabawa ta same shi wanda ba kowanne bane a cikin mutane irin wannan jarraba za ta same shi bai gigice ba na farko annaba ayyub alaihi salam Allah ya jarrabe shi da wata rashin lafiya a tsabibiya wanda aka kasa gane ko mece ce har sai da ya fita daga cikin hayyacinsa kamanninsa suka canja ya rame ya yi bakin kirin ba a iya gane shi hatta mutanen su saboda tsananin rashin lafiya da yadda ya dama al'umma da rashin lafiya sai da suka yi kwane-kwane suka kore shi daga cikin gari suka ce ba za su iya zama da shi ba don ba a san irin virus ɗin da yake damunsa ba kada a je ana zaune da shi ya yada wannan cutar a cikin al'umma wannan fa annabin Allah ne har ya tsinci cikin irin wannan matsayi to ina kuma ga wanda ba annabin Allah ba saboda haka Allah zai iya jarrabar ka da duk abin da ya ga dama jarabawa ta biyu da Allah ya yi masa annabi ayyub alaihi salam mutum ne ga wurtaccen mai kuɗi yana da arziki amma dukiyarsa kaf sai da ta kare sai da ya da bai da ko sisi ba abin da ya mallaka kaga ita ma wannan jarabawa ce ga rashin lafiya ga rashin kuɗi sannan abu na uku iyalansa a nan da aka yi saɓani a kan me ya faru ga iyalansa wasu daga cin malamai suka ce iyalansa gaba ɗaya sai da suka mutu duk 'ya'yan da ya haifa a duniya sai da suka mutu sai da ya binne su a wannan lokacin kaga ita ma nan ba karamar jarrabawa ba ce ba haka wasu daga cin malamai suka ambata wasu kuma daga cin malamai suka ce a a ya'yan sun tarwatse sun bi duniya an neme su an rasa sai daga baya ubangiji mai girma ɗaukaka ya dawo masa da su kamar yadda za mu gani a ayoyi da suke gabanmu insha Allah to Allah ta'ala ya ce wa zukura abdana ayyub ya ma'aikin Allah ka cina labarin bawan ma'annaba ayyo a nan wajen Allah ta'ala ya ce da Adam salama ya tuna da labarinsa mana cini na ɗaukan izina da ɗaukan darasi da kuma sanya darasin a cikin rayuwa Allah ta'ala ce abdana ayyo wannan yake nuna darajar annabi ayyu kamar yadda muka faɗa akan annabi dawud wa qur'an dana dawud bil ayb bal ayb innahu awwab to haka shi ma annabi dawud ayyub Allah ta'ala ya kira shi da suna abdana bawanmu yace Allah ta'ala yace izna da rabbahu ka tuna lokacin da ya roki ubangijinsa mai girma daukaka anni masaliyar shaytanu bi nusbin ya ce ya ubangiji lallai ni shaitan ya shafe ni binusbin da wani abu na cuta sannan kuma wa'azab ga radadin ciwo wannan shine kukan da ya kai zuwa ga ubangiji mai girma da wata. wannan aya da take gaban mu haka Allah ya faɗa a ayar da ke cikin suratul anbiya kuma Allah ta'ala ce wa ayyuba inna da rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin ka ambaci labarin annabi ayyub izna da rabbahu lokacin da ya roki ubangijinsa ya ce anni massani yanzu ya Allah cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kai ne mai jin mafi jin kan masu jin kai to idan muka kula ayat da ke cikin suratul anbiya ya ce anni massani yanzu cuta ta shafe ni anan kuma ya ce anni massani shaytanu bi nusbin a can sai ya danganta cutar izuwa ga kansa a nan kuma sai ya danganta cutar izuwa ga shaidan to menene abin da ya faru a ciki wanda kuma a hakikanin al'amari wa yake aiko da cuta Allah subhanahu wata'ala ba ma bai ce Allah ya sa masa cuta ba sai ya ce cutar ta shafe shi nan kuma an yi saniyar shaidan to za mu fara kwamfasar ayar da ke cikin suratul anbiya kafin mu zo ayar da ke cikin suratul sa'ad da take gaban mu ita ayar da ke cikin suratul anbiya da yace anni masani yadhur wannan tana koyar da ladabi ne Allah subhanahu wata'ala shi yake kaddara abubuwa na alkhairi da kishoyin to amma saboda girmamawa ga Allah saboda ladabi ga ubangiji mai girma ɗaukaka ba a tuhumar Allah ka ce ai Allah ka jarrabe ni da rashin lafiya wannan tuhuma ce ba a gaya wa Allah wannan haka duk wani abu da zai faru a cikin al'umma mummuna ba a danganta shi zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka haka dukkanin wani abu na tawaya ba a danganta shi zuwa ga Allah saboda girman Allah din tare da cewa shi yake yi din za mu kalli wasu ayoyi da za su karfafa wannan ma'ana din muka ce duk wani abu na cuta idan ya shafe ka in ka tashi roƙon Allah yayewa kada ka tuhumi Allah akan ya jarabe ka da cutar ka nuna kaskancinka ka nuna cewa kamar ma kai ka janyo wa kanka wannan cutar to wannan ka girmama Allah za mu ga hakan a cikin addu'ar annabi ibrahim cikin labarin annabi ibrahim alaihi salam da yake fadar allansa daga ciki sai ce wa iza maritu fa huwa yashfi amma kafin haka sai ce huwa allazi khalaqani fa yahdin Allah ta'ala shine wanda ya halicce da shi yake shiryar da ni sannan wa huwa yud'imuni eh, wa yasqin shine wanda yake ciyar da ni kuma shine wanda yake shayar da ni kaga wadannan dabuwa ne wadanda suke na alkhairi to amma da yazo kan rashin lafiya sai ce wa idza maridtu in kuma nayi rashin lafiya sai ya nuna kamar shi yawa kansa rashin lafiya bai ce wa idza maradani in Allah ya sa min rashin lafiya fa huwa yashfi tare da cewa Allah ne yake sa rashin lafiya amma saboda girmama zuwa ga Allah ba a cewa kai kaza dan in ka ce yayi kaza to kamar ka tuhume shi ne shi yasa ayat da ke cikin suratul anbiya ubangiji ta lace qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair a hannunka alkhairi yake a ka'ida har sharrin ma yana hannun Allah to amma ba za a ce biyadikal khair wa shar ba saboda girmama ga Allah sai aka ce biyadikal khair kadai shi aljanu su ma sun fahimci wannan ka'ida shi sa suka ce wa inna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada mu ba sani ba asharrun urida biman fil ard wani sharri ne ake nufi ga waɗanda suke ban ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko da alkhairi ubangijinsu yake nufi su da shi kaga da suka zo kan ubangiji sai suka ce an da suka kan alkhairi sai suka ce am arada bihim rabbuhum ko ubangijin su ne yake nufin su da rashadan wata shari'a ta alkhairi amma da suka zo kan sharri sai suka kore suka ce wa inna la nadri asharrun urida liman fil ard wani sharri ake nufi da waɗanda suke ban ƙasa wannan shine ladabi da haka dukkanin wani abu na tawaya ba a danganta shi da ubangiji mai girma ɗaukaka wasu wasi tawaya ne ba za ka ce Allah ka sanya min waswasi ba mantuwa ta waya shi ba za ka ce Allah ka sanya min mantuwa ba ko kai ka Allah ka mantar da ni a sai dai a danganta shi ta zuwa ga tawayayye shine shedan shi yasa Yusha ibn Matta da suka taho da shi da Annabi Khabir alaihi salam da ya tambaye shi atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba ka mana abincin breakfast din mu don mun wahala a wannan tafiyar mun gaji mun shiga cikin halin gajiya sai yusha ibn manta ya ce ai ni na sayyidul hut na manta da kifin da za mu karin kumallo da shi sai ce wa ma an sani mu illa shaitanu an azkura ba wanda ya manta da ni shi in ba shaitan ba shi ya hana in tuna gaggai zai iya cewa Allah ya manta da ni amma mantuwa kaskanci ce wanda aka ba za ka danganta kaskantaccen aiki zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka ba wannan ita ce ka'idar da a cikin suratul anbiya'i Allah ta'ala ya bada labarin annabi ayyub yace anni massani yadh cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai ita kuma wannan aya da take gaban mu a cikin suratul sad da yace anni massani ash-shaytan lallai shedan ya shafe ni to duk lokacin da mutum yake cikin jarrabawa sawa'un rashin lafiya ne ko matsi na rayuwa ko rashin wani abu to sai ba yayi da gaske dan shedan zai tawassuwa fi da tunaninsa da hankalinsa za a iya samun shaidanin mutane da za su sai shaidanin aljani din a kansa su ma su zo su ta watsa masa shubuha ga abubuwan nan fa da suke dabarbar cewa an sa maka hannu saboda haka sai ka ji an duba maka tauraruwanka sun fi ta ma da tauraruwa lokacin da kake kara kai na kake karma karma ka buga nan ka tashi a nan, duk ba a san a buɗe ma hasken tauraruwa ba sai da abubuwa suka yi kyau ka zama mutum sannan ne za a ce a yi wata tauraruwarka ta kwanta a ƙasa to kaga za a iya samun irin waɗannan abubuwa din ko kuma ita kanta zuciya din inna nafsala amaratun so haka zuciya za ta saka wa mutum wasu muyagun abubuwa shi shi kadai kai ta kalla kana cewa to mu dai ga mu nan dai ga siyamul laili ga kiyamun nahari ga zama a masallaci ga kaza ga kaza amma an ban mu kullum a haka waɗanda ba su damu da sallah ba su suke fantamawa zuciya ba ta irin wannan mugun tunanin to ga wannan kaga ai ba daga Allah wannan tunanin yake saboda haka dukkanin su irin waɗannan abubuwa din ka samu fikira ce ta sheda to shi ma da yake cikin harin rashin lafiya balle kuma rashin lafiya irin wannan mun ce ya tsinci kansa cikin wata mummunar rashin lafiya da ta gigi ta gangar jikinsa sai da ya fita daga hayyacinsa ya baki kirin ya ne ba wanda yake izuwa iya zuwa don sa sai matarsa saboda yanayin jikinsa ba wanda yake iya ganin ba wanda yake iya shakar abin da yake fita na cuta a cikin jikinsa matarsa ce kadai take iya haƙurin zama da shi amfanin zama da mata ta gari kenan don kuma ta ce a lokacin ita za ta nemi biza a sallame ta taje ta nemi wani amma in mace ta gari ce to ita za ta haƙura ta zauna a duk irin halin da ake ciki mun gane wannan to sannan abu na biyu shi muka ce ya rasa dukiyarsa gaba daya abu na uku kuma ga 'ya'yansa wasu ruwayi sun nuna cewa 'ya'yan sun mutu gaba daya to irin wanda yake cikin wannan halin ya kake tsammanin tunanin zuciyarsa an ce abin da zuciyarsa ga damar sakawa to shi sa da zuciyar ta ringa saka masa waɗancan negative abubuwa waɗancan abubuwa marasa daɗi to shi ne sai ya tashi ya koma zuwa ga Allah yake ta addu'a can ya roƙi Allah waraka ne akan cuta nan kuma yana roƙon Allah ne ya yaye masa wasan shedan da mugun tunani na mummunan tunani da zuciyarsa take yi kar ta halakar da shi ta taba masa imani to shine ma'anar rabbi anni massani ash-shaytan bi nusbin a wannan ita ce qira'ar jumhur jumhurun malaman qurra Suka karanta ayar da cewa allimar saniyar shaitanu binus bin da sanya rufa a kan nonin din da kuma ɗaure sadin din nus bin kenan mun gane wannan a karatunmu dai na makarantar allo ka ce nu'ara da rufa ita ce nu nus ta ɗauri sadi ba da kisra shine bi shine binus bin mun gane wannan wannan ita ce a jamhur to idan aka ce nus bin jam'i ne na kalmar na nasabu nu'ara da fataha ita ce na sadi da fataha shine sa baguje da wasali bi a ƙasa shi ake kira faduwa ko shine bin ko kuma baguje da kisra shine bi shine nafabi ko ka ce guje da rufa'a shine bu shine na sa bu wannan shine mufradin kalmar na sa bu jam'insa shine nusbin kamar ka ce a sa du jam'insa shine usdin kamar ka ce rashadu jam'insa shine rushdin mun gane wannan wannan shine ma'anar kalmar nusbin din akwai kira'ar abu ja'far yazid ibn qa'qa wanda yana daga cikin malaman qurra haka imamu nafi'ul madani wanda imamu warsh ah imamu hafs yake ruwaya daga wajensa su kuma sai suka karanta da bamma guda biyu a madadin wannan kira'a ta binus bin su kuma sai suka karanta binusobin binusobin nu ara da bamma ita ce nu sadi da bamma shine shine shine su, wato Su bin kenan mun gane wannan wannan ita ce kira'a ta biyu akwai kira'a ta uku ita ce ta yaqubul hadrami da imarul kasa'i da abdullahi ibn kasir al-makki so kuma sai suka karanta rabbi anni massani ash-shaytanu bi nasabin bi nasabin da sanya fataha akan nu'ara da kuma sanya fataha akan sadin din mun gane wannan waɗannan kira'o'i guda uku dukkaninsu ma'anarsu guda ɗaya shine suna kuma zuwa kalmar nasabu a cikin harshen larabci idan aka ce nasabu ana nufin wahala da gajiya da matsi irin na zuciya shi sa annabi khadir yake ga yusha ibn batta atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nafaba kwanga shine mufradin kalma din mufradin kalman nusbin din kenan a mai alfarma sarkin musulmi Allah ya kara masa lafiya a ƙarƙashin kwamitin jama'atu nasruddin al-islam sun fitar da dokokin yin tafsiri na azumin wannan shekara suka ce daga ciki dole a riga karantar da mutane ilmul qira'at yasa ko ga tun jiya da muka fara sai mai ta gulo kira o'i din muna fara dan cika umarni mai alfarma sarkin musulmi mun gane wannan a nasabu a cikin harshen larabci kamar yadda muka fada shi ne wahala mana ya jigata ya wahala ya fita daga cikin hayyacinsa kuma ai ko ba a gaya maka ba zai jigata din ba lafiya ba kudin siyan magani ya'ya sun mutu akwai jigatar da ta ga wannan sannan sai ya ce wa azaba ga kuma azaba abinda yake nufi da azaba a nan wajen ne al'alamu na gara raɗaɗi gangar jiki ya wahala zuciya tana jin raɗaɗin halin da take ciki to irin wanda yake wannan hali ɗin dab yake ubangiji mai girma wuta ya amsa masa addu'a duk lokacin da zuciyarka ta yi kunci take cikin wannan raɗaɗin take wannan ƙuna din to tana gaya maka ka koma zuwa ga Allah duk abin da ka roƙi Allah a take Allah zai amsa maka saboda Allah ta'ala ya ce amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'aluhu khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma yashkurun Allah ta'ala ya ce amman yujibul muqtarra idza da'a ku gaya mun wane ne wanda yake amsa wa mutumin da yake cikin tsananin rayuwa a lokacin da ya kira shi wa ya fushe ya yaye masa halin da yake ciki na kunci da bakin ciki wa ya ji alahu kulafa ard ya ya sanya su su zamanto su ne mamaya a ban kasa da su ne abin tausayi yanzu su zamanto su ake sha'awa a ban kasa wa yake wannan a ilahun ma'allah akwai wani Allah da yake irin wannan ne tare da Allah kansa Allah shi shi kada yake irin wannan saboda haka shi isa malamai suka faɗi wata ƙa'ida a nan wannan gabar suka ci Allah yana da wani karamci ko kafuri ne in ya shiga cin halin kakani kayi in dai zai roƙi Allah shi shi kada sai Allah ya amsa masa ba ruwan sa ya rahama rahimi ne kuma a duniya ake wa rahmati wa zai kullu shay'in a duniya kafuri yana da alfarma a wajen Allah a lahira ne ba shi da alfarma shi sa za mu ga Allah yake ba mu labari idan kafirai su kawo jirgin ruwa Ga shi dai gumaka suke bautawa amma da sun ga bala'in mutuwa a cikin ruwa sai su koma bautar Allah shi shi kadai shi kuma sai a amsa musu fa idza rakibu fil hulki da'u Allah mukhlisina lahu din idan suka hau jirgin ruwa suka samu matsala to Allah kadai suke kira shi kuma sai ya amsa musu shi sa wani ya sai samu Imam Hassan Basri Allah ji kansa da samun rahma ya ce masa wallahi ina cikin hali na bala'in rayuwa ya ringa karanto masa damuyoyi iri-iri ya ga imam hassan al-basri sai ce to me yasa kai ce na zo ne kai mun addu'a sai hassan al-basri ya ce a in maka addu'a ko kai mun addu'a ai wanda yake cikin irin yanayin ka Allah ya bishara zai amsa masa addu'a ni da nake cikin kwanciyar hankali ai ba ni da wannan bishara din da haka kai za ka yi mun addu'a isa lokacin da kake cikin irin wannan yanayi din ba wai ka je wajen wani bane neman addu'a ba laifi ka cewa da tsada cikin addu'a eh ba laifi amma ka sani cewa kai fa ka cancanta da yin addu'a kuma kai Allah yayi wa alƙawarin amsa ma addu'a mun gane wannan a ah, binus bin wa'aza ga wahalhalu ga kuma radadi Allah ta'ala ce urkub dirijlika wannan amsawa ce ta addu'a din urkub bi rijlika wannan jumla din akwai abin da ya kamata a kaddara mata wa na faqulna lahu sai muka ce da shi muna masu amsa addu'arsa urkub bi rijlika arrakab ra'un da ka da kafun da badun abin da yake daukan ma'ana shine buga kafa irin yanda ko da ko dan sanda ko ma'aikacin tsamara in zai gaida ogansa yake buga kafa din nan wannan shi ake kira da suna rakam a cikin ah. harshen larabci za ka ji sun ce rakabtu dabbata mutum sai ce rakabtu dabbata idan darabaha wanda yake mahayin doki ya san yadda ake buga kafa a cikin doki yayin tafiya in ka hau doki ka zauna a kan siddinsa ka rike linzami ka ja in za a fara tafiya za ka saki linzami sai ka buga kafarka sai doki ya fara tafiya to shi ma na aikin kira shi da suna raka mun gane Allah ta'ala ce da shi urkub dirajlika ka buga kafarka a ƙasa ma'ana wannan ita ce hanyar amsa addu'a din yana buga kafarsa ne ya faru kawai sai garwa ruwa yana bubugowa sai Allah ya gaya masa ni'imar wannan ruwa din yace haza muftasalun baridun wa sharab wannan ruwan ka dauka kai wanka da shi shine muftasal ka dauka kai wanka da shi baridun bai da zafi yana da sanyi wa sannan kuma ka shashi magani mun gano wannan a sha a shafa eh, wannan shi ne ainihin a sha a shafa eh, a za akwai maganin da an baka za a ce maka a sha a shafa ka sha kuma kai wanka da shi wannan shine sirrin yayiwar rashin lafiyarka a nan wajen ya kamata mu fahimci cewa Allah yana da wata ka'ida cikin taimakon bawa Allah baya taimakon rago malalaci dole sai ka motsa kaya aiki in kana son taimakon Allah bayan da za a yi ka kwanta a gidan ka ce randa na ɗanka Allah ke ba ta ruwa ba wata randa da Allah ya kai mata ruwa cikin daki ina fata mun gana nan ba kuma tawakkali bane ka zauna ka ki mutane ma ka ce wai ai kana jira cikin taskar Allah a a dole sai ka riko da sabbi annan wannan gabar ayar ne malamai suka fitar da wata ka'ida da suke cewa al-akhdhu bis-sababi la yunafi at-tawakkul bal huwa min tamam tawakkul rubo da sababi ba shi ke nuna baka dogara ga Allah ba a'a kai rubo da sababi ma shi ya nuna cewa lallai ka dogara ga Allah Allah ta'ala yana da ikon da zai iya yayi wa annaba ayyuba cutarsa irin yadda aka sa masa bai san ta ina ta shiga ba haka za a iya yayi masa bai san yayi ba. bai san ta aka yayi masa ba amma sai aka nuna masa dan adam ba shi ma zaune ake so ya zama ba dole sai ya tashi yayi aiki ku kalli halin da yake ciki ga rashin lafiya ga rashin kuɗi ga an kore shi daga garinsu amma sai aka ce urkub bi rajulika urkub bi rajulika buga kafarka a ƙasa wannan shine shirin samun warakarka ba za ka ce kai ka langwace saboda kawai ba ka da lafiya kana zazzabi ka ce ai sai dai dole an zo gida an taimake ka ba tashi ka motsa duk halin da ka shiga na rashin lafiya bai kai halin da annabi ayyub alaihi salam ya shiga ba ko annabi ayyub kaɗai ba a a je ka alqur'ani ka ga irin wannan tarbiyar a wurare da dama za mu dauko wuri guda biyu mu buga misali a kansu wuri na farko tafi tarihin na na maryamu mahaifiyar annabi isa alaihi salam ta samu ciki cikin kaddarawar Allah ba ita ta nema ba Allah ya bata cikin ya tsufa har ta bar garinsu ga naƙuda ta zo mata sai ta je ta samu wani ƙasan dabino ta kwanta ba a ja a makabu ila jiz'in nakhla da ta kwanta ga zafin naƙuda ga takaicin ɗan da idan ta haife shi ba ta san me za ta ce wa mutane a kansa ba shi sa sai ta ringa kokawa ta ce ya laita ne mito kabla haza wa kuntu nasiyan mansiya ina ma in mutu kafin yau kowa ma ya manta da ni Allah yana da ikon da zai yaye mata cutar naƙuda ta haihu kadai amma sai ubangiji bai girma ɗaukaka ya sa mata ƙa'ida ya ce dole sai ta yi aiki kafin ta samu taimakon Allah mace mai naƙuda in har Allah ya ba ta umarnin ta yi aiki kafin ya taimake ta kai kuma ƙato kawai ga ka tafke ke awon gwamnati zai ka zo ka kwanta ka cin kwasi ya taimake ka shi kai aiki mana ka fita ka je ka nema in kana so ka samu taimakon ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ya ce ha min tahtiha sai muka kirawo ta ta karkashin ta a nan wajen akwai kira'a guda biyu tun da an ce muringa kira'a ina fata mun gano wannan akwai kira'ar jumhurin malamai ha min tahtiha sai muka kirawo ta ta kasanta ma'ana a ƙarƙashin inda take zaune a ƙasan bishiyar dabinan sai ta ji magana kawai magana tana fitowa ta kafanta galibin magana ai ta sama za ka ji an kira ka to tun da wannan maganar ta baiwa ce magana ce ta rabbul izza ce kuma yana da ikon ya kira ka ta sama ya kira ka ta ƙasa ya kira ka ta gaba ya kira ka ta baya ya ma magana ta dama ko ya ma magana ta hagu to ita Allah ya zaɓi ya magana da ita min ta hatiha ta kafanta wanda ita ce kira'ar jumhur akwai kira'ar abdullahi ibn kasir al-makki da kira'ar imam kisa'i Allah ji kansu da tabu rahama su kuma suka karanta fana ha man tahataha da sanya fataha a kan mimun din can min tahataha nan man tahataha wannan kuma sai take nuna karamar annabi Isa tun kafin ya zo duniya ya fara yi babansa magana ta man ha, wannan da yake kasanta in ta za ta haihu ba ta kasanta take haihuwa ba to wanda yake kasanta yake kokarin fitowa shi ya kira ta yake da ita qad ja'ala rabbuki ki sariya duba gefen ki ga korama nan ubangiji ya same ki ita mace ita haihu me take fara nema ruwa to saboda haka yanzu ta samu sababi na farko sababi na biyu idan mace ta haihu baya ta yi wanka an wanke jariri sai me sai abinci isa za ka ga iyayenmu na da da an ce an fara naƙuda to wata tana ƙoƙarin karɓar haihuwa wata tana kokarin dafa kunin kanwa saboda ana haihuwa ciki zai fafe sai neman abinci in an yi an yi wanka to kuma sai maganar abinci to wannan abincin dan Allah ya nuna maka ba wani abinci da yake zuwa ya samu mutum a ƙasa a ɗaki yana kwance dole in kana son abinci sai ka tashi ka nema sai aka ce ta tashi ta aiki in dai neman abinci ne ruwa ne gashi nan Allah ya bata na karama amma abinci sai mutum ya tashi ya nema mun gano wannan sai aka ce mata wa khuzzi ilayki bi juz'in nakhla wannan itaciyar dabinan da kike kasanta tashi ki girgiza ta tusaqit alayki rutban janiya sai ta zubo miki da ƴaƴan dabino danyu masu zaki da zaki ciki ji daɗi Allah yana da damar da zai auko iska ta girgiza dabinan a zubo mata amma dan a nuna maka muhimmancin tashi kai aiki ba maganar ci ma zaune saboda haka ita ma macen da take nakuda in dai tana son cin abinci sai ta tashi ta nema to ina kuma ga kai da baka nakuda mun gane wannan وحذي إليك بجزء النخلة الصائد عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا مثالي نبي متوهد قصة ذو القرنين zurkarnain ya san wannan ƙa'ida ɗin shi sa da ya zo garin yammacin duniya ya samu mutanen wannan gari din. la ya kado na ya tsaho na ƙaula su faɗin ba yaren garinsu ba ma ba sa gane yaren kowa to amma shi Allah ya ba shi baiwa a mulkinsa duk wani abu da zai taimaka masa sai ya sha wahala a mulki shi ma Allah ya ba shi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa asba'a sababan saboda haka duk garin da ya je bai taba jin yaran su ba yana zuwa kawai zai je ya iya yara, sai dai in ba a yi magana ba da an magana zai gane ya bada amsa bahaushe ne turus shi amma yana shiga cikin fulani za ka ji yana cewa a jamu, da ɓanduna noi iyalo noi tudo noi ɗan kabaraje haka ne ga musu bai iya ba da ya je wajen mutanen mu bare bari haka za ka jana a yi inda ka su a yi ma ba hmm, kilewa su ne inda dabdu inda ka kun ba inda ka wuka da haka zai taba mun gada wannan ba Allah ya ba shi wannan sababi din mun gada wannan in ba kuma can ya je kudu maso gudu haka zai ringa wa ba laba ni wanki man for bet mun gane wannan duk inda yaje duk inda ya je haka zai ringa wanda haka da ya je samu waɗannan mutanen da ba su iya karatu ba su iya magana da yaran kowa ba sai nasu sai suka koya masa ya zama karnai ne inda ya ajuja ma ajuja mufsiduna fil ardi hal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda suna da wasu tunanu da suka dame su wasu yan daba su ne ya ajuju da ma'ajuj kungiyar ya ajuju da ma'ajuj suka ce mu tara maka kuɗi mana kai mana katanga tsakanin mu da su to dan ya nuna musu cewa ba komai kuɗi yake siya ba sai an yi aiki sai ce ma ni fi rabbi khair abinda Allah ya bani ya ishe ni ba na bukatar abin hannunku amma ba za ku samu aiki ci ma zaune ba fa'a'inuni bi kowa inda kuna da garatan matasa to matasan su zo su yi aiki ni zan yi injiniyarin ɗin aikin su saddu suka ce ai musu sai ce fa'a'inuni bi na kuma bai na bainahum rajma ni kuma zan muku radmu zulqarnain shi yasa ibnu ashur a cikin littafin sa Hariruwar tanwir na tafsiri ya ce ya shahara a bakin malamai suna kiran katangar da ne da suna saddu ne yace shi kuma ba saddu yayi ba sai dai a kira ta da suna radum zulkarnaini saboda shi radum yayi musu to wannan shi ma yake nuna cewa ashe dole sai an haɗu an yi aiki tare sai kowa ya tashi ya motsa in ana so a da gyara duk wanda za ku zaɓa ku cewa ya kamu ku gyara ba ni gyara da zai iya kamu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim change begins at me change begins with me ka fara gyara kanka ni in gyara kaina kai ka gyara kanka mu mu gyara kanmu to sai mu ga canji amma ko ka gyara kanmu ba za mu taɓa ganin gyara ba to mu koma karatu duk da dai shi ma wancan dan karatu ne Allah ta'ala ce urkub bi rijlika ka buga kafarka to kaga wannan shi ke nuna ka'idar da muka faɗa ko a wani hali kake sai ka motsa in kana son taimakon Allah Allah ce masa haza muktasalun baridun wa sharab ga ruwa nan ya bubbugo mai sanyi ka sha kai wanka da shi wannan abu ya faru kamar yadda malaman tafsiri da malaman tarihi suke ambata bayan mutanen annabi ayyub sun kore shi daga cikin garinsa ya fito bakin gari can cikin daji ba wanda yake zuwa wajen sa sai matarsa to lokacin da Allah ya tashi kawo saukin al'amarin lokacin da Allah ya tashi kawo yayewar masifar ita wannan matar ta annabi ayyub tana tare da shi sai ya tashi sai ya shiga cikin wani surkukin daji cikin wani surkukin bishiyoyi inda ba ta ganin sa shine sai ya je wannan bakan damiyar addu'ar ta sai ruwa ya fito a wajen yana ɗiban ruwan yayin wanka nan da nan sai gashi kyansa ya dawo har ya ma fi da kyau nan da nan sai gashi ƙuruciyarsa ta dawo har ya fi da ƙuruciya nan da nan sai gashi ƙibarsa ta dawo har ya ma fi da ƙiba yana shan ruwan nan shi kenan sai Allah ya yi masa cuta da ya fito ita kanta matar ta ba ta gane shi ba sai ta gan shi ta san dai wajen ƙungurmin daji ne ba wanda yake rayuwa daga shi sai ita sai ta ga wani kyakkyawan mutum lafiyayye wanda ita ta bar mijinta ko yau ko gobe zai iya rasuwa yara ne ta ganshi shi wani lafiyayye tabbale ne kyakkyawa sai take tambayarsa malam da Allah baka ga mijina ba ya dan shiga cikin dan dajin nan ne ya dawo ban gan shi ba kai naga ka bullo ta wajen baka ga wani ba ban ce mata ni ne fa ayyuba ah. ce a'a kakai mun haka mana mutumin da ba shi da lafiya ce a ni ne dai ayyuba din nan ne dai ayyuban ki to suka ce akwai wani tabo a jikinsa ta wannan taban ta gane shi sai da ya daga taban ya ce kin tuna nan wadan ta ce eh na tuna ta ce to ni ne ya aka yi ce to ai Allah kenan Eh, lokaci ɗaya idan Allah ya tashi gabatar da al'amarinsa ai ba dogon zance tsakanin kaula sanne da nu'ara inda ma amurhu za a rada shay'an an ya kula da mu kun kafin kaula san da rufa ya ɗaure nu'ara din fa ya kulu sai abin ya faru ina fata mun gane wannan to wannan matsala ta rashin lafiya ta kauke na sannan sai matsala ta biyu iyalinsa da suka ɗaiɗaice da kuma halin da aka shiga na kakani kare shi sa don kayi brokin abubuwa sun tafi kakkabin da rai kanka ɗauki fatawar yahudawan yamma da suke cewa wai opportunity once in life wai dama sau ɗaya take zuwa a rayuwa ƙarya ne Allah yana da damar maki da yawa ina fata mun gane wannan kana yadda da cewa dama ɗaya take zuwa a rayuwa shikenan sai wannan damar ta zo ma sau ɗaya ta ƙare amma ka gane cewa ita rayuwa haka ake jin daɗi haka ake shan wahala in wannan damar ta kubuce kada ka yanke ƙauna akwai dama ta garba la taqnatu min rahmatillah la ya yatai'asu min rauhillah kada ku yanke ƙauna daga rahmar ubangiji mai girma ɗaukaka shi ne Allah ta'ala yake cewa wa habna lahu min rahmatina sai muka bashi daga cikin rahmar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna wa wahabna lahu ahlahu sai muka ba shi iyalansa wasu ga cin malamai suka ce iyalan ƴaƴan duk da sun tarwatse sai Allah ya masa baiwa ya dawo maka da wasu kuma suka ce a'a yaran sun mutu ƴaƴansa gaba ɗaya sun mutu amma tun da an samu lafiya an dawo da kuruciya ba ma kamar ta da ba Shi kenan sai Allah ya dawo masa da waɗannan ƴaƴan ƴaƴa kaza ya rasa sai da Allah ya sa ya ƙara haifar waɗannan suka girma ya ga girman su ya amfane su alamar da suke nuna sun girma ya amfane su da Allah ta'ala ce wa mislahum ma'ahum da kwatankwacin su tare da su ma'ana da ƙarshen ta ƴaƴa biyar ya rasa yanzu Allah ya bashi ƴaƴa goma da kuma kwatankwacin su kaga wa mislahum kwatankwacin wanda ya rasa da biyar ne yanzu ya samu goma to ma'ahum a tare da su akwai wani wannan ishara ce da take nuna duk sun girma ya ga sa mun gane wannan saboda haka ya gansu har zuwa jikokinsa Allah ta'ala ya ce wannan abin da aka faɗa mana rahmatan minna rahama ce daga wajensa don ya nuna maka ba inda rahamar Allah ba ta zuwa wa zikira li ulil albab kuma wa'azi ne ga masu zurfin hankali masu zurfin tunani za su dauki wannan wa'azi za su san cewa ba abin da ya gagara Allah kawai kai riko da sababi kai imani ka jira lokaci ina fata mun gane wannan daga nan sai aya ta gaba ko lokaci yayi haka ko kudi ya ne ka bi qur'an fa'furib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab ah, ita kuma wannan aya ita ce ciko na kisar annaba ayyub alaihissalam da ya zo a cikin wannan sura da kuma sirrin da ke cikin bayar da labarin duk wani labari idan alkur'ani ya baka shi akwai sirrin wannan labari din ina fata mun gane wannan in ka dauki suratu yusuf tun daga farkon ta karshen ta labarin annabi yusuf ne amma akwai aya guda ɗaya da ta gaya mana sirrin kawo labarin annabi yusuf shine innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muqsitin wannan shine sirrin kifa ina fata mun gane wannan to wadannan ayoyin su kuma sune sirrin da ke cikin kawo kissar Annabi Ayyub alaihi salam waɗannan ayoyi sun sun kunshi bangarori guda biyu bangare na farko wani labari da Allah ta'ala ya bayar akan zamantakewa ta iyali sannan Allah sai ya rufe ayar da sirrin da muka faɗa na wannan kisa zama na iyali kamar yadda bahaushe yake cewa zo mu zauna ne zo mu saba sabon aure wanda bai gajiya ya ga yau bajirinmu ranar da aka ɗaura masa aure shi yana ganin shi yaje zaɓo mata ba irin ailobin da basi ba ba irin kukan soyayyar da bata yi masa ba ba irin faran kaunar da bata bashi ba idan aka yi aure da tijai irinmu a cikin harkar na dai matasa irin mu a cikin harkar abu da tijai a gaban mu maza bisa kanku in muna yi wa ango wa'azi muna ce masa ka yi haƙuri sai da haƙuri sai ya ringa tunanin wai menene abin haƙuri a ciki wani abokin mu tare muka karatu da shi ya mun baya ma ya ce zai kawo ziyara tafsirin azumi tun daga Kano insha Allah ramma ne gwanin alqur'ani mun riga shi yin aure daga baya sai ya aure muka yi kwamitin abokanai zan iya tuna ko mu kaɗan ne haka sai muka je gidansa sai a shi murna sai yake magana da mu ni ya kalla yake magana yake amma an muku nasi da ba ku da mutunci na ce me ya faru ya ce ku da kun san haka al'amarin nan yake ko ka riga da shiga ciki eh sai dai an yi haƙuri ya ce kai malam ina gaya maka ni fa a giya ɗaya nake bayan wasu shekaru muka haɗu da shi na ce yaya wannan giyar yake ce ta zama kuri <laughs> to zama ya fara daɗi ke zama ya fara daɗi ke eh, shi har yayi kuri <laughs> ta zama kuri ji zan ana yi wa ango nasiha ya haƙuri sai fa kayi haƙuri sai ta mamaki wajen mai abin haƙurin a ciki ni yanda wancan take so na ai ni na san ba za ta taba saba mu ba ita man ana ce mata yi haƙuri sai ta ringa mamaki wai menene abin haƙuri din fa ni na ji nace ina so fa kaza kaza kaza kaza kaza to da an fara zaman gaskiya da gaskiya an gama rayuwar indomi da kwai to a nan lokacin zaka ji ta fara ka kuka an yi kaza ba ai kaza ba za ai kaza ba ai kaza ba ce wannan nan fa naki ne fa eh, wanda kike hada sunan ki da nasa wanda kike zana bangon gida gaba daya da maka da hotel i love you din sa shine kuma yau aka ganku a rana to haka zaman aure yake to shi ma annabi ayyub Allah dan yana ba mu labarin zamantakewar auren sa ne ya a lokacin da yake cikin hali na rashin lafiya ya samu matsala da iyalinsa a an kawo kistoshi da dama na wannan matsala wasu su ce wasu bokaye ne suka zo suka same ta suka nuna mata cewa sun zo da maganin da idan suka bashi zai warke ta je ta same shi ta ce wala ga wasu bokaye nan amma dai su irin wannan bokancin su ba mai tsaho bane ba shi malami ne kawai sa'a yake bayarwa ka san haka yake fara yaudara ya shi malami ne kawai sa'a yake bayarwa yace kamar ni ina annabin Allah ki janyo min boka cikin gidana ki ce wai shi zai bani lafiya ta ki bani waje kuma in na warke sai na miki bulala dari haka yi wannan magana mun gane wannan haka wasu daga cin malamai suka ce wasu kuma daga cin malamai suka ce a lokacin tana fita ba tare da izinin an dai kawo abubuwa da dama amma dai abin da alkur'ani yake so ya nuna mana shine an samu sabani irin na zaman aure na zaman yau da gobe ta kuma fusata shi ya kuma fusata har ya sha alwacin su ya mata bulala ɗari mun gane wannan to shine yanzu da ya warke ni'ima ta dawo tunda ya sha alwashi dole sai ya cika ne sai ya cika alwashi to shine sai Allah ya ce masa ba sai an mata bulala da ran daya bayan daya ba kuma ba sai ka warware alwashinka da rantsuwarka ba shine Allah ta'ala ya ce da shi wa khudh bi yadika fal je ka ka danko ciyayi da hannunka Birko asali shine irin ciyawar dabino dinnan amma dukkanin wata ciyawa akan kiranta da suna bigfoot to kaga ciyawa ai ba ta da karfin da in bu in an kai duka za a ji zafi to shine Allah ya ce je ya danko ciyayi da hannunsa fadulit bihi sai ka tsula mata shi wasu ka ce ya danko ciyawa dari kaga adadin bulala dari da yace zai kawai sai je dan doka mata wala tahanas ka karya rantsuwarka shi kenan an yi an wuce haka mun gane wannan Allah ta'ala ce inna wajadnahu sabira wannan shi ne sirrin wannan kissa inna wajadnahu sabiran Allah ya ce lalle mun same shi ne hakuri ne kun ga wannan yake nuna lallai annabi ayyuba ya rabauta ya ci jarrabawar Allah Allah ne da kansa ya jarrabe shi kuma ya ba da shaida akan ya ci jarrabawa din dama in Allah ya jarrabe ka me yake bukata a wajen ka hakuri ko ba haka ba shi sa yace wala nabdu annakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat sai yace me wa bashshir as-sabirin waj'alna ba'dakum bi ba'din fitnatan sai yace me atasbirun wala nabdu annakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin to in Allah ya kawo jarrabawa abin da yake bukata hakuri. shi sa za mu ga saboda cika wannan ƙa'ida Allah jalla wa'ala sai ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama umarni mai ban mamaki akan haƙuri ya ce fasbir sabawan jamila ka yi haƙuri kyakkyawan haƙuri ba wai iya hakuri ba a'a sai ya zamanto kyakkyawan hakuri. ya kyakkyawan hakuri yake suka ce ma'anar sabarun jamil shine sabarun bila shakwa ilal makhluq ma'ana ka yi haƙuri wanda ya amsa sunan haƙuri ba ma sai ka je ka gaya wani halin da kake ciki ba sai dai ka je ka gaya wa Allah to annaba ayyuba ba irin azaban da bai gani ba amma bai taɓa wa wani ba sai dai ya je ya gaya Allah ya ce anni masani yadhurru anta arhamur rahimin sai dai ya gaya wa Allah ya ce an nimatsal ya shaitanu bi nufin wa'aza to shi isa sai Allah ya nuna cewa ya ci jarrabawa ya ce inna wajadnahu sabiran lallai mun same shi shi annaba ayyuba mai haƙurin, ni'mal abd ma dalla da wannan bawa annaba ayyuba alaihi salam innahu awwab lallai shi awwabu ne mana mai komawa zuwa ga Allah a cikin dukkanin al'amuransa rafari ba sai ka daga mun hannu ba ni ma nan ne niyyar tsayawa abinda muka bada daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana Allah ka karba azumin mu ka karba ibadan mu Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'a'ana wa ma anta a'lamu bihi minna ya rabbal alamin Allahumma ij'alna min utaqa'i shahr ramadan Allahumma ij'alna min utaqa'i shahr ramadan Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda Allahumma اهدنا في فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا